a jiya lahadi ne dai da misalin karfe ɗaya rana alhaji sulalami ɗawai amsa gayyatar jami'an shiya ta ɗaya ta rundunar 'yan sandan najeriya da ke nan kano biyu bayan takardar korafi da gwamnatin jihar jigawa ta miƙa sharkwatar rundunar a cikin takardar gwamnatin ta jigawa na zargin alhaji salalani da yunkurin tunzura 'yan jigawa a yayin zaben ƙananan hukumomin jihar da zai wakana a watan yuli mai zuwa dsp samba sakkwato shi ne kakakin shiya ta ɗaya ta rundunar 'yan sandan ta najeriya wadda ta kunshi jihohin kano da jigawa da kuma katsina akwai wani korafi da gwamnatin jihar jigawa ta turo ma eig domin bincike cewa shi tsohon gwamnan jigawa sulalani yana tara mutane yana wasu maganganu waɗanda za su iya haddasa fitina ko rashin zaman lafiya sai kamar korafin da ya ƙunsa za a iya cewa ko kuma tunzura akwai aka ce eh to akwai wasu maganganu da suka ce yana ta yi idan ya je wajen taro na siyasa to amma dai abin da yake ciki bincike ne yanzu aka fara shi kuma ka san insha Allah bincike ba zai bar komai ba yanzu an ce yana goko kama shi kuka ko kuma gayyata sa kuka mun gayyaci tsohon gwamna kuma ya kafa gayyata mu kuma yanzu haka yana nan tare da mu yana amsa tambayoyi kamar me yake faɗa muku yanzu to wannan kuma masu bincike idan suka kare za mu ji kuma za mu sanar da ku insha Allah dama akwai rahotanni ne da suke nuna cewa akwai alamun tashin hankali a jigawa na rashin zaman lafiya to abin da dai muka karɓa daga korafin wannan bayani da na maka kuma ta ga sai an yi bincike za a gano gaskiyar lamari ko kuma abin da abin kwasa yanzu tun da bincike ake yi kuna tuhumar sane da yana tunzura mutane ko kuma a kuna tuhumar sane yana yin taron siyasa a'a yi yadda korafin ya zo mana haka za a ji shi a yi bincike a kai maganganu ne ake tuhumar yana yi waɗanda za su tunzura al'umma zuwa ga haddasa rashin zaman lafiya ko kuma tashin hankali. Tun a jiya ne dai jami'an 'yan sandan suka gudanar da binciken kwakwab a gidan tsohon gwamnan na Jigawa da ke garin su Abu Maina da kuma gidansa na nan Kano. Amma rahotanni sun inganta cewa babu abin da suka bankaɗo. Ya zuwa lokacin da na haɗa wannan rahoto da tsakar daren jiya 'yan sanda ba su kai ga sallamar Alhaji Sulalani ba. gabanin wannan dambarwa dai shugaban jam'iyyar pdp reshen jihar jigawa alhaji salisu mamuda ya ce jam'iyyar suna bibiyar jadawalin da hukumar zaɓe ta jihar jigawa ta fitar kan zaben ƙananan hukumomin da za a yi a ranar ɗaya ga watan yuli mai zuwa. kamar da pdp ya tsaye tunanin wannan hukuma ta shiga a cikin zaɓe idan har lokacin ne ba a cikin uzuri ko kuma zaɓe ko kuma da ce ba su da ta zaɓe don kuɗi ba za mu da wannan domin da ita da ne idan lokaci ya yi za a zaɓe ta da fitar ta fitar da fitar da mujin da ita kanta yi zaɓen watan fabrairun shekarar da ta shuɗe ne ta dubu biyu da goma sha shida hukumar zaben ta jihar jigawa ta sanar da cewa ba za ta iya gudanar da zaben ƙananan hukumomin ba saboda rashin kuɗi Lamar da ya sanya a watan maris ɗin baran jam'iyyar pdp ta gudanar da gwamnatin jihar jigawa tare da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar a gaban kotu saboda rashin gudanar da zaben bayan da wa'adin shugabannin ƙananan hukumomin jihar ya ƙare a watan fabrairun na bara mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya